na marubuciya Amira Adam. ‘Yan wa baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Bakin ciki ne shika baba mun kaila domin jikinsa ya ba shi abin da dubu ta faɗa ba gaskiya ba ne saboda ya san wace ce ita amma gani yake mai laifinsa dan yana son hukunta dubu domin ta faɗi gaskiyar magana gani yake idan ya hakan shi zai kawo musu ƙarshen duk wannan guje-gujen da ake yi tunda tun farar safiya ya ji labarin abin da ya faru yake tantama akan dubu don kowa ya san irin hatsabi bancinta yan uwa nan ne muka tsaya yanzu insha Allah za mu ci gaba Wata uwar harara ya watsa wa dubu sannan ya kalli mahaifiyarsa ya ce, Yanzu ina. saboda na hukunta dubu shi ne na ɓata miki rai tunda haka ne na zama hannuna daga cikin sabgarta shi kenan yaya babba ta wara hannuwa alamun abin ya mata daɗi ta ce sadakallahu azim kana jin me yake faɗa ko garba dama me mun kai yake yi mini ka gaya mini waye gatan dubu bayan Allah da manzansa idan ba ni da kai ba baba abubakar ya sake ƙasa da murya ya ce to duk na ji wannan inno amma dan Allah ki taho mu tafi daki! yaya babba teburis da baba abubakar tana cewa dan Allah ka yi mini iyaka da diji saboda tsoro nake ku tafi ku bar ni da ita cewar yaya babba tana satar kallon Hadiza. Ras gaban Hadiza ya faɗi jin kalmar mahaifiyarta da sauri ta ce ni kuma me zan yi miki Duk gidan nan babu wanda ya kullace ni yake jin haushina kamar Didi. Dobe irin kallon da take yi mini, haushina take ji saboda na ce ta buɗe mini ƙofa na je wajen dubu. Dan Allah garba ka gaya mini, me na yi mata ko zargina take akan mutuwar mahaifinku ne. Sama wannan maganar ba ta yi wa duka 'ya'yan yaya babba daɗi da cikin yanayin rashin jin daɗin maganar ta ya ce, haba ina, me kike yi haka ne, kowa fa a wajen nan ke ke kallo. saboda Allah mai mutane za su ɗauka jiya jiya mahaifinmu ya rasu amma kina wannan abubuwan ya karasa maganar yana dafa kafadarta saka mana kafada ta garba ya yi babba ta faɗa a asali ba mu musu ya sakar mata kafada sai kawai ta miƙawa wa Hadiza hannu ce Allah ya ji kanki ba dan kin mutu ba dije dan Allah bayan ke akwai wanda yake farnata mana a duniyar nan Hadiza ta girgiza kai tana murmushi yayi babba ta ci gaba da cewa dan Allah ki ce garbe ya matsa daga gabana ko na fice na bashi waje yafi baba Abubakar ya matsa ya matsa DJ ta samu ta lallaba suka shige da yayi babba daki suna niyyar tafiya daga wajen suka ji karar abu tim daga su da sauri suka waiga sai gani suka yi na furaice da katon buta tana ja awali shi ma yana ja wai dole a bar ta ta fita ta yafe wa zaman cikin gidan ita ma sai da suka sha fama da ita sosai sannan a suka samu ta koma ɗaki baba abubakar ya dubi dubu ya ce dubu in ce idan muka je da ke za ki iya nuna mana ta wajen da kika ga fatalwar dubu ta gyaɗa kai suna da ido da baba la ya watsa mata rara shi kansa baba Abubakar zuciyarsa gaya masa take tabbas akwai wanda yake son tsoratar da mutanen cikin gidan tunda wanda ya mutu ya mutu kenan har abada baya ƙara tashi dubu suka tasa a gaba tana gaba suna biye da ita a baya sai wani ɗari-ɗari take ita aladole ne tsoro take ji Zogar mutane ne suka yi da fifi don ganin ta wajen da dubu ta fatalwa da idonta, ita kuwa hakimar kanta sai ƙara girma yake, musamman yadda ta ga mutane kowa ambatar ta yake ana jinjina mata bisa ga ƙoƙarinta na tunkarar wajen. Daga can hanyar banɗaki suka hango wasu fararen kaya daga nan wasu suka fara cin birki sai kuma hular magagayi mai carbi da iska take kaɗata sama-sama. Mamaki da tajibi ne ya kama su, hatta baba mun kaila sai da ya zuba kayan ido. Ɗaya tsagin na zuciyarsa na son aminta da abin da dubu ta faɗa sakamakon kayan da ya gani, amma yana tuna wace ce dubu zai ji ya ƙi aminta da komai. Baba Abubakar ne bismillah ya ɗebo kayan yana ƙare musu kallo zuwa can ya kalli dubu yana shirin yi mata magana. sai kuwa ta zabura tamkar wacce aka ɗana wuta can bayan zulfa'u ta makale tana cewa baba abu wallahi tsoro nake ji baba mun kaila ya karbi kayan yana jujjuya sanne ya ce amma gaskiya ana raina mutane hankali baba abubakar ya gaba yana cewa dole mu san abin yi amma tabbas akwai wata a ƙasa da alama wani yake son ko kawo ya mutsi amma kowa ya kwantar da hankalinsa komai ya zo ƙarshe baba mun kai yawo mu zurai yana zara idanu ya ce ko ma wane ne ni da hannuna zan ci ubansa dan na san na gida ne ya aikata wannan abin amma duk wanda yake da hannu a cikin wannan tafiyar sai na kusa tsinka shi gida uku ya karasa maganar yana yi wa dubu kallon idan ma ke ce za mu gaure da ke kafin wani lokaci tuni maganar fatalwa ta fara zaga cikin garin goro har da masu isar da labarin abin da bai faru ba kasancewar kowa da abin da yake ji shi yake yi da ruwa dubu ki kwantar da hankalinki idan ma don wannan ne kamar an yi an gama a wajena ba dai ni na haifi garba ba yaya babba ta ƙarasa maganar tana kallon dubu cikin sigar lallashi dubu ta tura baki tana cewa to aiki sai an gama magana da ki lafiya kalau sai kawai daga baya ki sake shawara gaskiya ni dai ki ni so nake na koma birni gidansa ko kuma ki ce su dawo garin nan wallahi sai mun fi jin daɗi tunda a nan muke muke ci kamar ba ke kika haife shi ba yayi babba ta jim sannan ta ce ba zan koma birni ba domin malam har wasiya ya bari a kan kar mu kuskura mu bar gidan nan to kin ga saba miji haramun ne amma garba ko ya ki koya so dole ya dawo gidan nan da zama Baba mun kaina ne ya kawo kai zai shiga ɗakin mahaifiyarsu, amma ya ga mutane sun yi carko-carko a ƙofar ɗaki. Ya tambaya ko lafiya, Hadiza ta taɓa baki ta ce, in na ce suke shawara da dubu, shi ne ta koro mu waje. Haushi ne ya ƙara kama shi don ya san da iskancin da dubu take yi, mahaifiyarsu ce take ɗaure mata. Ɗaga labulen ɗakin ya yi suna haɗa ido da 'ya'ya babba ta ce, kai mun kaila ka tara mini yan uwanka yanzu nan ina son magana da ku kallon dubu yayyaga ta yi ɗaya-ɗaya a cinyar yaya babba gudun neman magana ya sa bai tanka ba ya amsa ya fice don baya raba ɗayan biyu dubu ce ta kitsa mata wata maganar ba ɗauki lokaci ba iyalan yaya babba suka cika ɗakin kowa da abin da yake kisima a zuciyarsa dubu na ganin haka ta saci jiki ta tafi yaɗa kayan aikinta domin da alama tana ganin wankin hula zai iya kai ta dare don ta ga mutanen gidan ba su da alamar tafiya. Na san za ku yi mamakin ganin wannan taron, amma ba wata doguwar magana ba ce gaba ɗayan ku so nake idan an yi sadakar bakwai kar wanda ya sa sa ya fita daga gidan nan akwai babban taron da za mu yi gaba ɗaya a gidan nan musamman kai garba tunda kai ne babba yaya babba ta yi maganar tana ɓata fuska don karma wani ya nemi ya kama ta wargi suna ganin haka ya sa babu wanda ya musa matan sai dai cikin ladabi ɗaya bayan ɗaya suka tashi suka fita kowa yana wani lissafi daban a cikin zuciyarsa Baba mun yana lura da duk wani shige da ficen dubu sai dai kamar yadda ya sa mata ido ita ma tana ankara da shi yi ta kamar babu wani shiri da take yaɗawa don shi kansa a wannan lokacin. ya fara rage zarginsa a kanta. Tun da yamma ta kawo kai goshin magariba kafafuwa suka fara janyewa daga cikin gidan kowa da kowa daga awalan magariba ya rike a barsa don kowa a tsorace yake wannan dalilin yasa zaman cikin gidan ya gundiri ya gundura Nafisa matar Baba Abubakar da iyalanta. Allah ya sani ita dama ba ma'abociyar son zaman ƙauye ba ce don ta kusa shekara biyar ba ta kwana a garin sai dai ta je ta dawo a ranar. Haka ma daga ɓangaren ‘ya'yanta shi yasa ba su cika wani sakin jiki da mutanen gidan ba. bayan sallar isha'i daga can bayan ɗakin marigayi suka fara jin kiran sallah da muryar marigayi mai cirbi ka saƙe mutanen gidan suka yi aka rasa mai zuwa kiran mazan da ke kofar gida don sanar musu da abin da yake faruwa don kuwa hantar ciki ta kaɗa saboda lokacin dare ma bai gama yi ba don ko tara na dare ba ta yi ba Tana gama kiran sallan ne ta fara wasa wuƙa ji kake kuyas-kuyas sai da ta ƙara matsowa hanyar cikin gidan. Ta fara wani irin kuka mai kamar mai kamar ne doki gidan tsikiyayi kamar an yi ruwa an ɗauki tun da dubu ta jaka tana cikin muryar Jaka cikin muryar marigayin kakanta ta fara cewa da alama yau za mu ɗebi mutanen gidan nan da yawa amma duk wanda ya cinye tuwon daren yau ya tsira ba za mu taɓa ko fatarsa ba. Daga can ɗakunan mutanen ɗakin na jin haka suka fara kantamar tuwon da ko minti ashirin ba a yi da kwasarsa ba, da zafinsa suka rika saboda tsira daga kaidin tawagar fatalwa a ɗakin innafurai kuwa faɗa ne ya ɓarke tsakanin lantan da innafurai a kan su ɗin kwano har lantana ta jawo shi ta kwala innafurai silba a goshi dubuna daga wajen da take laɓe tana jin hayaniyar mutane sai dai takin ta ci lokaci ta fara wani irin nishi mai ban tsoro tana cewa duk wanda ya ji sautin tusarsa duk wanda ban ji sautin tusarsa ba shi ma wallahi babu mai yana mu ɗaukansa a cikin daren nan ta yin wannan zamu dakata sai rugubin insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari bisalamu kwana lafiya